yana kuma in ya san ƙarya yayi yayi bayanin ƙaryar in ko yafi to zai bayani a kan lahira ina ba ta mun to ta manzo Allah sallallahu alaihi kenan ba wato yakan yi aiki da abin da yake ya bayyana akan sa a zahiri to a irin nan wani mai wadata ya kwace maka gona ko ya kwace maka filoti ko ya tunye maka kaza ko ya kaza ka je kuka kara ko ya fi da tarfi yana da lauyoyi kai baka sai da ake daukar lauya ba zai iya surutu kai baka da surutu to a nan gurin ne amfanin lauyoyi ke zuwa ga wani mai rauni an cuce shi sai ya dauki lauya dan lauya ya zai masa wakili a kotu ya bayanin kansa ya gabatar da dukkan takardunsa da shaidunsa da duk abin da yake nuna kaza mallakarsa ne kaza haƙƙinsa ne dan wannan lauyan ya zai kare shi a kotu to a nan gurin lauya yana da zafi ko ya fi sabilillahi ba sai ya karɓi komai ba yana da lada a wajen Allah ko a yi dinga da shi a biya shi duk abin da yake kuma ya ta halal a sai da haka ba dukkan bangaren aikin lauya ke zama halal ba ba dukkan bangaren kuma ke zama haramun ba wato kamar yadda na faɗa inda yake zama haram kaulan wahidan kawai ka riga ka san wannan makarici ne amma tun farko ya dauke ka gaje ka kare ba ya da gaskiya tun farko zai dauke ka dan ka ba da gaskiya a je ai ta bayani da surutu to kaga wannan ba abin nan akwai wani mara gaskiya da aka wata shari'a kwanaki wani lauya ya zo yayi awa uku yana turanci ko numfashi ya yi sosai ko ruwa bai sha ba awa uku yana turanci aka dauki haji aka ba wanta ko shi ne mara gaskiya to kaga irin wannan ma'ana shari'a tana gunuwa akan me ya bayyana a gabanta manzon Allah abin da yi a wannan lokacin abin da ya bayyana a gaban sa amma a matsayin sa na annabi ubangiji ta'ala na nufin ya ƙara jinkiri ya ƙara dubawa sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kaddara faruwar hakan ga annabin dan ya zama koyarwa ga alƙalai da za su biyo bayan sa ba lalle bane a kawo shari'a yau sai mutum ya tsare ta a yau ko sai ya tsare ta a kwana biyu ko kwana uku ya kamata ko ta bincika a yi jinkiri ba tare da yin bincike ba shine laifi amma jinkirin da ake dan bincike wannan babu laifi ina fata an bayyana sai Allah ke ne la tajadil anil ladina yaqtanuna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana khawanan asima يستخفون من الناس ولا إذ يبيتون إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وبنجي انت ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ka yi ka ba da kariya game da waɗanda suke ha'intar kawunansu don mai ha'intar kansa ba su kariya to kaga wannan dukkan wanda kasancewa ba ya da gaskiya wato maha'inci ne ba za ka ba ka kariya ba ko da ya ɗauke ka cewa zo ka kare ni a kotu suka ce a'a tunda baka da gaskiya ni ba zan yi ba inna allaha la yuhibbu man kana khawanan asima ubangiji baya san dukkan wanda ya kasance khawanan mai yawan ha'inci sannan kuma asiman wato ainihin wanda yake mai laifi ko mai sako lafazin khawan ala wazn fa'al wato siga ta mubalaga amma abinda ake nufi da shi a nan gurin mujarrabul wasfi wato siffar kawai siffantuwa da ha'inci na sa ya zanto Allah baya son mutum an gane ko dan Allah ya faɗa a wani ke inna Allah la yuhibbu al Allah baya son masu ha'inci kaga nan gurin bai ce ba al masu yawan ha'inci domin in muka fassara ayar a zahirin ta Allah baya son mai yawan ha'inci to mai karamin ha'inci kenan ta iya wa Allah ya so to ko ba haka aya take nufi ba aya tana nufin Allah baya son mai ha'inci sawa'un kadan din ko mai yawa amma akan kawo siga ta mubalaga ba dan fa'idantar da mubalaga ba kamar da Allah ke cewa inna Allah laysa bizallamin lil abid Allah ba mai yawan zalunci ga bayinsa bane in ka dauki ayar a zahirin fasarta wato kenan baya zalunci mai yawa amma yana yin kadan wanda ke Allah bai ko da kadan ko dan yace wala yuzlimu rabbuka ahada inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين لا يظلم كودا مثقال ذره amma sai ce bi zallamin lil abid ma'ana yana kore mujarradin wasu ne ba wai mubalaga dan ake korewa ba domin kore mubalaga zai yi ragowa akwai ragowa sifa kenan ko yaya take amma kore sifar gaba daya ma'ana babu abin da zai ragowa na zalunci wanda Allah ke siffantuwa da shi kamar da nan gurin babu wani mutum wanda yake da ha'inci da za a ce Allah zai kaunace shi sawa'an babban ha'inci ko kuma mai yawa Allah ke yasfakuna minan nas sukan yi kokarin koyewa mutane laifin su wala yasfakuna min Allah amma ba sa jin tsoron Allah suna jin tsoron mutane kar mutane su ga laifin su amma ba sa jin tsoron Allah kar Allah ya kama su laifi gobe kiyama wa huwa ma'ahum alhali Allah yana tare da su yana tare da su da jinsa da ganinsa yana tare da su da ilimin sa subhanahu wa ta'ala babu abin da mutum zai furta ko ya aikata ko ya faɗa wanda Allah madaukakin sarki bai sani ba to babu abin da zuciya za ta wa dan adam a zuci na tunani wanda Allah bai sani ba wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hakika mun halitta dan adam ko mun san abin da sa take saka masa na tunani to ballantana kuma abin da zai faɗa da baka ballantana abin da zai aikata da gabansa wa huwa ma'ahum Allah yana tare da su da jinsa da ganinsa da iliminsa idh yumayyituna ma la yarda min al yayin da suke kulla abinda bai yadda da shi ba na zance Allah madaukakin sarki yana tare da su akan haka kuma zai mutu hisabi akan haka wa kana Allah bima ya'maluna muhita ubangiji ya kasance yana kewaye bima ya amalu da abin da suke aikatawa ilimin Allah ya kewaye abin da suke aikatawa ba abin da ke fakuwa a gare shi an gane ko sai Allah ce ha antum bima ula jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وبنجد ها أنتم هؤلاء sai ga shi ko waɗannan ana nufin dangin wannan mutum wanda ya ha'inci ko ɗan uwansa wato sai ga ku waɗannan jadaltum anhum fil hayatid dunya kuna kokarin bada kariya ga masu ha'inci a rayuwa ta duniya faman yujadilu Allah anhum yawm qiyamah to wane ne wanda zai ba su kariya kuma a gobe kiyama amman yakunu alaihim wakila kowa zai zama wakilin su a gaban Allah da zai ba su kariya da zai zama musu lauya sai da Allah ba zai kama su da laifi ba abin nufi idan a nan gidan duniya mutum da laifi kun kare shi mutum na da laifi kun ce ba da shi kun tsare shi a ranar tashin kiyama fa kun san sai an sake wannan hukunci to a can kuma wa zai ba su kariya za ku iya tsayawa ne ku yi masa lauya a gaban Allah ko ku ba su kariya a gaban Allah ko ku zama wakilansa ku yi magana a madadinsa a gaban Allah ma'ana razali da firgici Allah madaukakin sarki ke yi ga mutane cewa ba in dai kun san a ranar tashin kiyama ba za ku iya ba mutum kariya ba in yi da laifi a gaban ubangiji to fa a nan ma bai kamata ku ba su kariya ba a duniya dan in ma kun bayar za a warware a an gane ko wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa dukkan wanda ya aikata mummunan aiki ko kuma ya zalunci kansa thumma yastaghfirullah sannan ya zo yayin istighfari ya nemi gafaran ubangiji yajidullah ghafurur rahima zai samu ubangiji na masa gafara yana kuma jin kai a gare shi ya'mal su'an dukkan wanda ya aikata mummunan aiki ko wani irin aiki aw yadhlim nafsahu ko kuma wato ya zalunci kansa me ake nufi da aikata mugunyar aiki me ake nufi da zaluntar kai aikata mugunyar aiki a irin nan sai zanto ma'anarsa mutum ya aikata wani abin da yake haramun ne ya wa wata kabira daga cikin alkaba'ir ko zina ko shan giya ko sata ko zalunci ko wani iri aw yazlim nafsa sai zanto da ake nufi da shi a nan gurin mutum ya ha'inci kansa ya zalunci kansa wajen in yin wani wajibi da aka dora masa bai yi sallah ba bai yi zakka ba bai yi azumi ba bai faɗi gaskiya ba bai yi adalci ba ya zulum nafsa dukkan mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin wannan daga baya sai da ta kama shi sun mai yastaghfirullah ya nemi gafaran ubangiji yadda Allah ghafurur rahima zai samu Allah na yin gafara sannan kuma yana jin kai a gare shi abinda ake nufi da istighfari anan ba istighfari kadai ba saboda yanzu da dama mutane sukan kwana suna laifi da safe su yi istighfari dari sannan su tafi kasuwa su yi ha'inci su yi maguɗi su je ofisoshin su wajen aikin su su yi rashin kirki su yi cin hanci sannan kuma da yamma su zo su yi istighfari dari sun su dauka cewa ɗarin safe da istighfarin ɗarin yamma sun yi tarayya da juna wajen kankare zanubin da suke to kuma ita istighfari ita kadai ba ta tasiri wajen kankare zunubi sai in tare da su ba da haka Allah ya hada su a wuri wa an tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir Allah ce wa an tastaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi ma'ana sai kun hada tare da juna tuba shine barin laifin tare da yin nadama kan me yasa da laifin tare da kullu niyyar cewa ba zan ƙara komawa kan laifin ba istighfari kuma ne maimaita kalmomin da ke san a kankare abin da ya wuce baya bayan na yadda ba zan kare ba nan gaba to a kankare min na bayan to wanda ya wannan ne ya gidi Allah ga tsoron rahima amma mutumin da ya tuba ya ce na daina amma baya na nadama kan abin da ya wuce baya bai ma ga yayi laifin komai ba baya ne ma Allah ya yafi masa ma'ana wannan akwai saura a tuban su kenan haka mutumin da zai ta yin istighfari safa da yamma amma bai daina laifin ba laifin da yake istighfarin akan kare masa shi a yau ma yana da niyyar in ya tafi zai sake yi wannan istighfarin sa ba zama karbabbiya ba kawai yana bata yawon bakin sa ina fatan kun da kyau dan haka lalle ne mutum ya gwama tsakanin tuba da istighfari in yayi haka ne ya ji Allah ghafurur rahim Allah ya ce man yaktubu isman dukkan wanda ya tsawarwarci kayan laifi dukkan wanda ya aikata laifi fa inna ma yaktubuhu ala nafsi to fa ya aiwatarwa kansa ne ba kowa yawa ba dan wala tazru wazratun wizra ukhra wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman masani sannan hakiman ko mai hikima sallallahu ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد اهتمن بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ubangiji ta ala ce wa man yaktum khati'atan au ithman dukkan wanda ya aikata khati'a wani laifi au ithman ko wani zunubi thumma yarmi bihi bari'an sannan sai ya jefi wani warakakke da wannan laifin mutum ya sata ce mutum haɗe ha'inci sai ce wani shi yayi laifin amma ya jefo da wannan laifin faqad ihtamala buhtanan wa ismun mubina hakika ya jibunci buhtanan kirkira kirkira shine da mutum bai dubu bai dubu da kace laifin sa ne wanda wato yana da girma a wajen Allah ta'ala wa ismun mubina kuma ya dauki zunubi wanda yake mabayyani walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu ba dan fadalan Allah akan ka ba ba dan rahamarsa a gare ka ba lahamma ta'ifatun minhum an yudilluka da waɗansu tawaga cikin mutane sun kusa su hallakar da kai wato su sa ka rinka yanke hukunci ba yadda yake ba su sa ka ɗora laifi ga wanda ba mai shi ba mai laifin kuma ka warkar da shi ka ce san san ba yadda ka warkar da shi wanda yake hakan laifi ne amma su ba'u na illa anfusuhum ba za su hallakar da kowa ba sai kansu dan kai akwai isma ta tare da kai shine tsaro da kariya ta ubangiji da Allah ce wallahu ya'tibuka minan nas Allah zai tsare ka daga dukkan wani kaidi da mutane za su kallama ma'ana yunkurin da waɗansu za su su zamar da kai su kawatar da kai daga tabarkin gaskiya ba za su iya ba domin isma tana tare da kai shi yasa Allah ya kawo laula fadlullah alayk wato wujudu fadlullah din wujudu rahmatullah ta'ala shine ya zanto saddan mani'an baina wuqu'ihi sallallahu alaihi wa sallam fi salat wato ya zama kariya da za ta hana annabi fadawa cikin bata da haka Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusuhum ba za su hallakar da kowa ba sai kawunan su wa ma yadurrunaka min shay kuma kai ba za su cuce ka da komai ba wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma ubangiji ta'ala ya saukar da littafi akan kashi da alqur'ani sannan wal hikma ya yi maka wahayi na hadisai ingantattu abinda duk manzon Allah ke furtawa na hadisai da ke fitowa daga bakinsa wahayi ne na Allah ubangiji ta'ala ya yi masa wahayi abin kafin ya faɗa dan Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sannan wa allamaka ba lam takun ta'lam ya sanar da kai abin da baka riga ka sani ba tun da wa kana fadlullahi alayka azima sannan falalan Allah akan ka falla ko take mai girma cewa Allah ya sanar da kai abin da baka riga ka sani ba wannan ya nuna annabi baya sanin al'amuran sai bayan an yi masa wahayi da haka Allah madaukakin sarki ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun وكذلك أوحينا إليك ruhan min amrina. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور أن الغاية سنة أبوك تبع أن يمت وهي كافل أو مت وهي باية سنة دومن سنة مزين فاروق وبيد في بيد جاتا الله يكفي فانت بشي كم يدي بياني أكثر سنة لكمان إن الله عنده علم الساعة في كتير سنتات من كياما وينزل الغيث shi kadai ya san ruwan sama yau zai sauka kuma a ina kuma adadin gangan ruwa din lita nawa za su sauka sannan halittu nawa za su ci wajen wannan ruwan sama ba wanda zai iya gano wannan sai Allah wa ya'lamu ma fil arham ya san abin da ke cikin mahaifa ba ta kaitaccen sani irin na likita ba yace za a haihu rana kaza da watan kaza cikakken sani irin na Allah ya san me za a haifa namiji ko mace ya san fari ne ko baki ne ko wankan tarwada ya san kafiri ne ko mummuni ne ya san dan kasuwa ne ko dan boko ne mai sana'a ne ko manomi ne ko makiyayi ne duka ta duk bai san wannan ba wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada ba wata rai da ta san me za a yi gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wata rai da ta san a wata kasa a wani gari kuma yau mutum zai mutu inna allaha alimul khabir da haka cewa annabi bai san gaibu ba wato tsarkake Allah ne cewa ba wanda ya tarayya da shi wajen sanin gaibu amma cewa annabi ya san gaibu sanya ma Allah kishiya ne cewa ga wani abin da yake banta da shi wani ma ya sani ina fata an fahimta dan da dama daga cikin malaman bid'a sai su dauka cewa wato ba a girma annabi ba ba a mutunta shi bayan an ce bai san gaibu ba har wani malami kwanaki yake ba ta tuwa gidan rediyo ah, rediyo Najeriya ne ka cewa kaza kaza kaza kaza magana ce ta ilimi ga tana a cikin ayoyin alqur'ani qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن الآخرة للمتقين ما كنت لديهم إذ يلقون كلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يبتسمون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين <laughs> وما لا يتجرى abinda muka faɗa هذا daidai Allah ya ba mu